yau lahadi ashirin ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarimul battar fi tafaddi li saharatul ashrar na ashekul alamatu wahidu abdulsalam bali hafizahullahu wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu da musulunci ke alfahari da shi wajen tinkarar bokaye da 'yan sihiri da matsafa da masu cultism da secret societies a takaice wannan littafi ne wanda ya zare kansakali na alkur'ani da hadisi domin faɗa da bokaye akan duk wani tsafi da za su yi maka ko sihiri ko shafi mulera ko menene za su yi domin su ga cewa sun haɗa ka da abin da baka so ka so shi dole sun raba ka da abin da kake so ka ƙi shi dole ko sun makantar da kai ko sun nakasa ka ko sun kyamatar da kai gurin aikinka ko kasuwarka ko su kyamatar da kai game da gidanka ko wani abu dai daga cikin irin abubuwan da bokayen nan suke wanda yake sananne ne bayan da malam ya kawo waɗannan abubuwan baki ɗaya ya nuna kafirci ne sai malam ya kawo dangogin irin asire asiran da suke da yadda ake gane kowane irin asiri wane da ke fama da matsala kaza da ke fama da matsala kaza sai ce asiri iri kaza kenan to ga magani kaza shine magani akai sannan sai kuma ya ce kai kuma da baka samu kanka a halin sihirin ba fa menene ainihin tattalin da addinin musulunci ya maka shine malam ya ce ta. duk da sihiri ga wasu katangu ga wasu hirzi game da ainihin sihiri don ka samu ka zauna lafiya da izinin Allah waɗannan abubuwan ne yake jeranto mana su har ya zo kan na tara ne lokaci ya ƙure mana bayan dogon sharhi da muka yi a kan ainihin na bakwai da na takwas da na tara ɗin nan a yau malam ya ce alhismul ashir tsari na goma daga cikin hanyoyin da ake bi a samu tsari da izinin Allah daga sharrin boka da ɗan sihiri da mayi da matsafi da mai kambun baka da mai kambun ido da mai surkulle da ɗan duba da masu ainihin sakarar society duk waɗannan na daga hanyoyin da ake bi jimilla in ka kula da waɗannan abubuwan wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa insha Allah muna baka dukkan garanti za ka rayu lafiya ka mutu lafiya insha Allah to amma in kai watsi da su shi shikenan sai Allah madaukakin sarki ya baka wuri ya ba su wuri game da kai sai da suka same ka kuma mala yace to na goma dai ta tawabba'u qabla an sai ka yi alwala kafin bacci duk sanda zaka kwanta bacci ka yi alwala baccin nan da rana ne baccin nan da daddare ne zaka kwanta bacci sai ka yi alwala wa taqra'u ayatul kursi sai ka karanta ayatul kursi wa tazkuru Allah ta'ala sai kai ta ambaton Allah hatta yudrika kan na'asu har sai da ainihin har sai sanda bacci ainihin ya ɗauke ka jama'a mun gane wannan da kyau ko kalma annaumu da kalma anna'as duk kalmar bacci ce sai in an so a bambance ne in sun zo a wuri daya amma a nan dai bacci kawai bayan kaya alwala ka karanta ayatul kursi sai kai kwanciyarka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la kana ta zikirori irin waɗannan har bacci ya ɗauke ka to duk asirin da aka mako maka a wannan lokacin ya dace da kana cikin bacci sai ketare ka insha Allah yace faqad sahha domin ya tabbata annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li abi huraira annabi ya gaya wa ainihin anna shaytana qala li abi huraira ya tabbata cewa lallai shaiɗanin aljani ya taɓa faɗawa wa abu huraira to yanzu masu musu aljanu ana magana da su ko ba a magana da su kaza ka wannan duk shirme ne ma na mutane ka je ka karanta irin su suratul arafi, ka ji irin yadda aka yi da mushrikan maka da sauransu ba nan ne inda shaidan ya rikide ya zama mutum ba aka zo ana ainihin ya zo yana yaudarar su cikin suratul amsal afwan cikin suratul amsal ya zo yana ce musu la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum ku zo ni ne sadaukin ku yau ba wanda ya isa duk duniyan nan ya wuce gaba yana zambarwa yana tsalle suka ce kai mu kan mun fito da sa'a ana zuwa bakin dogo sai suka ya sheƙa da gudu to yaya kai jarun lana kaza kaza kaza ina kuma yake a rama la tarawun ina ganin abin da baku ku gani shi shaitani ne shi aljani ne yana iya ganin mala'iku duk da ya rikida ya zama mutum yana iya ganin mala'iku su ko ba sa iya gani sai da ya kai su bakin daga tukuna ya kai su ya baro su to yanzu wannan maganganun da kake karanta cikin suratul anfali wane ne yake faɗin su waye ya yi su shaiɗanin aljani ko na mutane ko ko mutum zai wuya yana ganin mala'ikun da su ba sa gani sai ga kar saboda kawai ƙungiyanci da masifa da ka shiga ciki ka sa kai ta rushe abubuwan da suka tabbata a qur'ani ya ce ba a magana da aljani wannan magana ma ba a ma taɓa sanin ta ba sai ainihin a bakin waɗannan yan bid'a mu'tazila na ƙarshen zamani da na farkon su amma in ba haka ba sanannen abu ne ga mutanen ƙauye ne ga malamai ne ga yan birni ne cewa yana iya yiwa ka ji magana aljani yana iya yiwa ka ainihin aljani ka mishi magana amma kowa ya tabbatar da ba za ka iya ganin aljani a cikin sura shi kamar da yake ganin ka a sura ka ta mutum amma da zai rikide zama wani abu fa za ka gan shi gashi nan shine mutanen maka so gani to shine gashi babban limami daga cikin limaman fiqhu limaman hadisi limaman sunna al-imamu abu huraira sahibul hadisi was sunna ma'ana yau gashi abu huraira ne da kanshi kuma gashi fa dibi aka ce faqad sahha anna shaytana qala li abi hurairata ya tabbata shedan ya ce wa abu huraira to yanzu kuma akwai shakka shedan ne ya ce wa abu huraira me man qara'a ayatal kursi qabla an-nawmi la yazalu alayhi min allahi hafizun wala ya qurbuhu shaytanun hatta yusbiha yace wanda duk ya karanta ayatul kursi kafin ya kwanta bacci ba zai gushe ba yana samun mai tsaro wanda Allah ne zai kawo mai wannan mai tsaro Allah zai kawo wani wanda zai rinka gadin shi daga cikin mala'iku kenan wala ya qarabuhu kuma wani shaytani bai isa zo ya ainihin wato kusance shi ba hatta yusbiha hasan da asuba za ta gari ya waye jama'a an gane wannan da kyau to ku duba yanzu kalmar farko da yace faqad saha anna shaytana to الشيطان الأول هنا sani da الشيطان anna بيتي lallai الشيطان ya ce wa abu huraira wanda ya karanta ayatul kursi kafin bacci ba zai gushe ba zai samu mai tsaro daga wurin Allah maɗaukacin sarki wani shaiɗani daban bai isa kusance shi ba al-nakira al-ma'rifatu u'idat nakiratan kalma ce ga ta zo da alif da lam anna ash-shaytana anan kuma sai ta sake zuwa shaytanu to na farkon ba shine na biyun ba na biyun ba shine na farkon abinda Abu Hurairah yake abinda ya faru shine mas'ala ce ta faru annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai da Abu Hurairah abu huraira yaya lafiya ina mutumin naka abu huraira abin sai ya bashi mamaki domin annabi ya sa shi ya tattaro zakatul fitr ne zakatul da kai suna fara tarawa tun farkon azumi wannan yana daga cikin asharatul adilla akan ana kukunta ainihin wato kangararrun shaidanu da maradatul jinni wannan babu shakka kamar yadda muka yi bayani a baya to me yasa wannan har ya samu damar zuwa da azumi ne har yake wa Abu Huraira fata wallahu alam yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki bai sa an kukumce shi ba domin dama ba dukkanin shedanu ba dukkanin aljanu ne ake ainihin kukumcewa ba sai waɗanda suke sun tabbata kangararrun shedanu da kuma maradatul jinni to wannan wallahu alamu kangare shi bata bayyana yadda za a kama shi a ainihin ɗaure shi ba don haka ya samu kaiwa zuwa ga yiwa abu huraira sata abu huraira ya je yana tara zakatul fitri a cikin sto a cikin rumbu ya kulle da kwaɗo sai ya zo ya samu an ɗiba amma babu alama an buɗe wurin ya rasa me yake faruwa shine ran nan sai ya tsaya gadi yana tsaye sai ga mutum ɗin ya bullo sai kama shi ai yau na kama ɓarawo kaza kaza kaza kaza sai ce wallahi talauci fatara iyali sun yi mini yawa ba halin ce ne kai mini haƙuri sai ya kyale shi ran nan ya sake zuwa sai sake ganin an yi fata sai sake tsayawa gadi sai sake ga wannan mutum ya sake dawowa sai ya rutsa shi ya ce yau kam babu makawa sai na kai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam to a karan farko ne da ya je wurin annabi shine annabi yake ce mishi ina mutumin naka da ka kama da ran jiya ya yayi kukan talauci da yawan iyali amma na sake shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu shakka sai ya dawo abu huraira yake tun da dai har annabi ya ce sai ya dawo sai na tabbatar da cewa sai ya dawo shi kenan ku abu huraira ya je gadi sai ga mutum ya dawo to me ya rage ai yau kan babu shakka sai na kai ka ga annabi sallallahu alaihi shi shine ya fada wa abu huraira wannan cewa wanda duk ya karanta ayatul kursi kaga anan ba wai abu huraira kadai ba sai amfani da lafazin man man qara'a dan ya fa'idantar da ba wai Abu Huraira ba duk wanda ya karanta ayatul kursi kafin ya kwanta bacci matukar musulmi ne Allah madaukakin sarki sai ya tsare shi daga ainihin sharri duk wani shaytani har gari ya waye to yanzu wannan zikiri wannan falala ayatul kursi wane ne ya ba Abu Huraira shaytanin aljani to yanzu da ba a karba ba kenan sai manzon Allah ya sa hannu akai to shine sai ya ce wa aqarrahu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbatar da ainihin abu huraira ala zalika akan wannan magana da wannan shaitani ya faɗa mishi fa qala sai yace sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka tare da cewa shi matsayaci ne gashi a ƙasa yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi ka mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da tamanin da bakwai fat yace fathul bari mu'allaqan imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ba tare da isnadi ba shine mu'allaq ta'liqan majzuman bihi amma ta'liqin da bukhari ya danganta shi kai tsaye zuwa ga ainihin abu huraira mu'allaqat na al-imam al-bukhari kashi uku ne in bukhari ya ta'liqi to kashi uku ne akwai sanda zai zo to tukunan me ma'anar Ta'aliki ta'liqi shine malamin hadisi ya zo madadin ya faɗa maka malamin shi da ya karantar da shi sannan malamin malamin shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabi ko zuwa wanda za a danganta magana sai shi malamin hadisi in ya zo sai share mafi karancin sunan malamin shi ko kuma ya hada da sunan malamin malamin shi ko kuma mafi yawanci shi ne ya share dukkan mazajen da aka ji hadisin a wurinsu kai tsaye sai zai ce wane ya ce zai ce abu huraira ya ce kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko imam malik ya ce kaza ko sa'id bin musayyib ya ce kaza ko afa'u wannan shi ake kira ta'aliki to ta'aliqat na bukhari sun kasu kashi uku akwai ta'aliqin da ya zama majzumin bihi ne kai tsaye bukhari zai zo ce annabi sallallahu alaihi ya ce ko abu huraira ya ce kashi na ɗaya kenan akwai kashi na biyu shine wanda ba majzumin bihi ba bukhari zai zo ce an ruwaito daga annabi cewa annabi ya ce ko an ruwaito daga ainihin wato eh, sahabi kaza ya ce kaza wannan din shine ya kasu kashi biyu akwai wanda yake ingantacce ne akwai kuma wanda ba ingantacce ba amma in har kaga imamul bukhari ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kaza ko sahabi kaza ya ce kaza kowa na ya ce kaza ga dukkan alamu bukhari yana ganin ingancin wannan magana don haka sai yanke hukunci shi yasa ka ji wahidu bali ya ce bukhari ya danganta wannan hadisi ko da bai faɗi sinadi ba amma ya danganta yanke kai tsaye ya ce abu huraira ya ce zahiri bukhari ya amince da ingancin wannan ke in ko ga bukhari ya zo ya ce an ce abu huraira ya ce to ta iya yiwa ya zama ingantacce ne to amma me yasa ya ce an ce wanda auren malaman hadisi in ka ce an ce kana rufe raunin magana kenan sai malamai suka ce duk sanda ka ji bukhari ya ruwaito magana mu'allaka ba tare da isnadi ba amma ya kawo ta ainihin wato da danganta ta ga majhuri cewa an ce ko an ruwaito ko an ba da labari ga dukkanin alamun abin da ke faruwa shine wannan magana bukhari ya ruwaito ta da ma'ana ne asali ba haka sahabin ya ce ba sai zama shi bukhari in ya zo sai ba da labarin ma'anarta misali a ce malaminka da ya zo karantar da kai hadisi sai ya ce maka kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taso daga sujuda yana kaza yana kaza yana kaza kai kuma da ka je sai ka ruwaicin maganar da ya faɗa amma da ma'anarta sai ka ce malam ya ce kan da annabi sallallahu alaihi sallama ya taso daga sujuda sai zama ma'anar kafin da ma'anar kanda duk ma'ana ɗaya ce wannan hausa kananci ce wannan sakwatanci ce amma ma'anar kalmar da malam ya faɗa ba kai amfani da ita ba to in bukhari ya ɗauko wani hadisi wanda bai ambaci isnadin shi ba sai ya ainihin kawo shi ba tare da ya ainihin wato danganta kai tsaye ba yanzu ya kawo shi da cewa an cewa na ya ce shine malamai suka ce yana ɗaukan ma'ana biyu ma'ana ta farko ita ce wannan magana ya ruwaito ta da ma'anarta ne bai ruwaito ta irin yadda wanda ya faɗa mai ya faɗi ba ma'ana ta biyu kuma ita ce wannan magana bukhari yana ganin rashin ingancinta don haka sai ruwaito ta da ainihin cewa an ruwaito ƙila ko hukiya ta iya yiwa ka ce a yanzu nan kenan akwai hadisan da bukhari shi da kanshi ya san ba su inganta ba a littafin shi a'a ba haka ake nufi ba me ake nufi da sahihul bukhari shi ne. duk hadisin da Bukhari ya ruwaito shi da isnadi haddasana wani haddasana wani haddasana wani Bukhari ya yanke hukunci yanke wannan ya inganta dama haka ya faɗi al-musnad sahih al-marfu ingantaccen littafi wanda ke ɗauko hadisai da isnadi daga annabi sallallahu don haka ku tsaya ku fahimci wannan domin zindikai 'yan shi'a suna kawo shubuha cewa ai ga wani hadisi an ce bai inganta ba a bukhari ina ma'anar wannan maganar eh duk hadisin da ka gani da isnadi kuma ya tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka bukhari ya yarda da ingancin wannan ko da wani malami ya inganta a ya raunana shi shi dai bukhari a wurin shi wannan hadisi ingantacce ne ina son ka gane wannan amma in bukhari ya ruwaito hadisi ba daga annabi ba daga wani sahabi ya ce kaza asari ko wani tabi'i ya ce kaza ko wani atba'u tabi'i ya ce kaza wannan magana ba bukhari bace wannan ba bukhari bace kama a ce hula ce ka kawo kasa da ka kawo ka sanya hulan nan shikenan sai zan wannan hula asalinta ba ta da irin ɗan tukkun nan naka sai kawai sai wani wajen ya ɗinka maka ɗan tukkun nan naka sai kawo ya aza ba tare da ka sani ba ko kuma ka bayar da wankin hula kawai sai wani je ɗinka irin wannan ɗan tukkun sai ya sa maka ainihin a sama shin wannan yana daga cikin adon da kai kai a wurinka dan da zaka ciro hulan nan ka ga ɗan tukun nan kai da kanka ka cizge shi duk abin da kuka gani ya zo a cikin sahihul bukhari da isnadi sahihi da isnadi marfu'i zuwa ga annabi shine sharaɗin bukhari abin da ya zo cikin bukhari irin sharar fage da yake ya ce an ce annabi ya ce abu huraira ya ce afa'u ya ce waɗannan bukhari ba su cikin sharaɗin littafin shi ba su cikin ƙa'ida yakan kawo su ne share fage ko sun inganta ko ba su inganta ba ko haka suke ko ba haka ma'anar ko ba haka ya ruwaito su ba sai tarkato su yi shimfiɗar fage da su amma menene hujjar shi a cikin babin shine hadisin da ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka za ka iya samun a cikin maganganun da yake kawowa yana dangantawa cewa an ce annabi ya ce za ga ba su inganta ba to kanka ce to ai wannan hadisi da'ifi ne a bukhari a wannan ba sharaɗin bukhari bane domin ba shi daga cikin aikin da bukhari ya ce shi ne ingantattu a littafin shi ko kuma ka ga ya kawo daga wani sahabi tare da isnadi kuma bai inganta ba ba sharaɗin bukhari bane sharaɗin bukhari shine sai hadisin da ya zan yana da cikakken isnadi sannan ya tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zan bai da cikakken isnadi ba sharaɗin bukhari ba ne zai iya zama mai rauni ko da a wurin shi ko kuma ya zo da cikakken isnadi amma ya tike akan wani sahabi ko tabi'i to ba sharaɗin bukhari ba ne sharaɗin ingantaccen hadisi wanda ya cika sharaɗin bukhari mai cikakken isnadi wanda ya tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama al-musnad al-marfu al-musnad al-marfu musnad mai cikakken isnadi shine ma'anar kalma al-musnad anan sannan al-marfu wanda cikakken isnadin ya tike da annabi da zai tike kan Abu Huraira ne yace kaza ta iya yiwa shi ma Bukhari kaza a wani gurin ya rauna shi kaka ce a ah, to ya ce duk abin da ke cikin littafin shi ingantacce ne a'a ya ce duk abin da ke cikin littafin shi ingantacce ne in yana da cikakken isnadi kuma ya tike zuwa ga annabi ka kiyaye wannan to amma in kai alkafira ka je ka ɗauki Bukhari sai ka je ka ce ai gashi wannan hadisin shi da kanshi gashi anan ya inganta shi Bashi a cikin littafin shi khalqu af'alil ibad ya ce kuma bai inganta ba a'a bai inganta shi a can ba ya kawo shi ne kawai amma duk inda ka ji ya ce haddathana abdullahi an malikin an nafi'in an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallama qala duk inda ka ji bukhari ya kawo irin wannan to ka ce billahi allazi la ilaha illa ka rantse su dubu ka ce bukhari ya inganta shi to baka yi mai ƙarya ba amma in ya kawo shi isnadin nan firyan firyan haddasa na Abdullahi, عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر يا ce kaza shi gaban gadin kanshi ta iya yiwa wannan ya inganta ta iya yiwa shi kanshi bukhari ya raunana shi ba shi cikin mazajen ba cikin sharuɗan shi domin ya zo da cikakken isnadi amma ba zuwa ga annabi ba to abin da yake faruwa shine yan shi'a kamar yadda shekul islam ya faɗi a cikin littafin shi min hajji sunnatin nabawiyya daga cikin ƙungiyoyi masu danganta kansu ga musulunci babu ƙungiyar da ta fi kowa jahilci kamar shi'a sun jahilci asari sun jahilci nakali ba ma'ana ba burki ba clutch haka suke tafiya lazima ma wala khitama kamar doki in garman doki kawai sai ka haushi tsurar shi haka ya kake tunani ko kuma ka mako keke ba birki, ba feda ba komai a gangara to ma'ana suna tafiya ne akan jahilci don haka da zaran ka zauna da babban malami da zaka ji ana kirarin babban malami ne sai ka gane duk gaba ɗaya gidan ainihin tururuwa ne babu alheri tare da shi to amma matsalar ita ce kai in ka san kai ba malami ba ne, in yazo zai maka magana ka ce, ai zai samu malami ɗan uwan shi a bangaren ku na ahlus ya samu abokin magana shi amma ba haka ba sai ya zuba maka shubha ai cikin bukhari akwai hadisai masu rauni ai cikin kaza akwai kaza ai cikin kaza akwai kaza in ka yi samu malami in ya ce cikin bukhari akwai hadisi mai rauni sai ya ce ba za ka ce mai karya bane sai ka ce ga bukhari ɗauko min a ta yanzu time factor saboda lokaci lokaci ba zai bayu ba sai a ce a'a a ɓata lokaci akan wannan kaɗai ai an yi wa addini hidima in aka gano to in yace gashi sai ka ce to nuna min rauni na ce a ah, gashi an ce Umar yayi kaza ai ka ga wannan mai rauni ne sai a ce da haka ake gane mai rauni da haka ake gane mai rauni mas'ala ce ta ilimi shi yasa an ka san baka da ilimi da kirista da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa da duk wani ɓatacce in ya zo maka da magana ka ce ah, je ka samu malami ɗan uwanka ni nan da ka ganni tumatirin nan nake kokari kafin almuru ta ya ƙare in samu ya shige shi kenan kuma ya yi daidai yawwa to ba shi dai a ƙasar shi ne malam yace bukhari ya rawaito shi mu'allaq ta'aliqan majzuman bihi ta'aliki ne wanda yanke ya danganta shi ga ainihin wato abu huraira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana son ganin bayani cikakke game da mu'allaqat na sahihul bukhari ga littattafai guda biyu ka je ka samu ka je ka samu littafin ainihin fathul bari na al-hafiz ibn hajar al-asqalani fathul bari duk hadisai ko asarai da bukhari yake kawo mu'allaqat ibn hajar yakan kawo su ta su sai dai waɗanda ya bincika ya bincika bai samu ba shi da kanshi sai ka ya ce ni kaina ban san isnadin wannan ba jama'a mun gane to in ka samu ainihin muktasar na sahihul bukhari na al'alama muhammad nasiru bin al-albani shi ma yakan yi ƙoƙari wajen ya ƙara akan aikin da ibn hajar ya taƙaita a kai to amma shi kanshi ibnu hajar yana da littafi sukutun da guda mujalladi biyar a akan ta'alikat irin waɗannan da suke zuwa a cikin bukhari in ka je misali in ka ɗauki babin azumi za ka ga sai ka ji bukhari ya ce babin kaza sai ka ji ya ce anas ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza in ka je ka ce wa malamin hadisi bukhari ya ruwaito shi in ya gane sai ya ranƙwashi kanka domin bukhari bai ruwaito ba ba bukhari ne ya ruwaito ba yanzu kamar wannan wannan yanzu shi yasa kaji malam ya ce rawahul bukhari sai sauro ce mu'allaqan illa ya ce rawahul bukhari ya shiru to ya cancanta a rankwashi kanshi shi kanshi wahidu bali to amma da yake gogaggen malami ne a ilimi sai ce rawahul bukhari mu'allaqan bukhari ya rawaito shi ba tare da ambaton isnadi ba to amma duk da bai ambaci isnadin ba sai danganta shi kai tsaye abu huraira ya ce kaza ce kaza zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan don haka duk hadisin da ya zo ba tare da isinadi ba kaka ce na rawahu don ma'anar rawahu ya ruwaito shi ta hanyar malamai sai dai ko ka ce rawahul bukhari ta'alikan ko ka ce allaqahul bukhari bukhari ya kawo shi ba tare da ambaton isinadi ba kar ka ce bukhari ya ruwaito shi ratayayye ba ragaya ba ce ba rigar sanyi ba ce ba wani hadisi ratayayye wannan kalmar terminology ne na malaman hadisi kalmar kanikanci ce irin tasu in ka je wurin kanikawa sai ka ji a miƙo sha uku sha uku sha uku a wurin kanikawa wata sufana ce in ka je wurin yan ɗariƙa masu zikiri kuma wani nau'in zikiri ne sha uku kaga kowa da irin nashi kowa da terminology shi to saboda haka ashe in kawai an ce maka a ah, ka je wurin kanikawa sai aka ce a miƙo sha uku sai ka fara zikiri Ƙafa sha uku a sai ce kai nan ba wurin wazifa bane kun ga ashe abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kowa ka je ka fahimci me yake magana Allah ya shiryar da mu saboda haka jama'a kun ji wajen bacci sai ayi alwala ayi ayatul kursi ayi zikiri a kwanta bacci sai ka ga Allah madaukakin sarki ya tsare ka al-ismul hadi ashara tsari na goma sha ɗaya daga cikin jiran jiya tsare-tsare da malam yake kawowa wanda za ka samu da izinin Allah ya kulu ba da salatul fajr bayan ka'idar da sallah asuba amma cewa bayan ka'idar da sallah asuba ba mu ba shi rasan ba domin dukkan sallah in ka idar da ita da zaran ka yi sallama kafin ka canza kafin ka gyara kafin ka warware ko ka lankwashe kafafuwanka daga zaman tahiya da kake sai ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba ko Allah ina neman gafararka ina neman gafararka ina neman gafararka Allah kai ne aminci aminci daga gare ka yake Allah albarkaka tana da yawa ya kai wanda kake da girma da kuma ainihin karanta yan kai wannan sai ka gyara zamanka sannan sai ka ci gaba da irin waɗannan bikirori jama'a mun gane wannan da kyau sannan annabi ya kira kuma tasbihi talatin da uku, tahmidi uku, takbiri talatin da uku, la ilaha illallah wa wula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya kira su mu'akkabat ko mu'akkibat waɗanda ke biye bayan sallah nan da nan to in har ka san za ka yi wannan tasbihi guda casa'in da tara da zarar ka da sallah ka yi wannan istighfari da wannan Allahumma anta salam sai kai tasbihin nan guda talatin da uku ta'midi talatin da uku takbiri talatin da uku la ilaha illallah kafa ɗaya to sannan sai kuma kai wannan din bayan sallah asuba jama'a mun gane bayan ka idar da sallah asuba sai kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir marra to ɗari za ka yi wannan ne babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya sarauta ga Allah ta ce. godiya ta tabbata ga Allah Allah mai iko ne a kan komai waɗannan hikirori abin da ake so ya jama'an musulmi ana yin su ne ba wai kamar da jaki ke kuka ba fa ba kawai yi za ka rinƙa kamar han mota mota yi tekun tekun kawai ka san ma'ana a'a kana yi ne ana son zuciyarka tana tuni bakinka yana sane da abin da kake faɗi yanzu sanda kake cewa Allah na da iko akan komai din kana cikin zikirin nan idan wata kunama ta gandara maka cizo kaka ce ah to yaya haka kuma ina zikiri kuma Allah kuma kunama ba ta samu iko akai na yanzu fa ka gama cewa wahuwa huwa ala kulli shay'in qadir ikon Allah kenan ya ba kunama dama ta harbe ta kuma kana zikiri zama mun gani dan haka ka ɗauka Allah ke da iko akan komai din a ne ana za a ci gaba da karatu ha shi kenan insha Allah Allah ya samu na alherin ta to jama'a kun ji ma'anarta babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sarauta godiya da Allah suke Allah na da iko akan komai da aka marra so ɗari ya jama'a wannan zikirori in za ka kai a hankali ba a yi da sarbi hadisan da suka zo suka magana a kan tarbi ba su inganta ba jama'a kar ku wahalar da kanku hadisai ne maudu'ai da ba'isai na daga cikin su aka ce wai annabi ya ce ni'mal muzakkar as-subha dalla da tarbi abin hikiri ma'ana wai manzon Allah ya yabi tarbi to malamai da suka tashi da suka tashi rufe wannan hadisi sai suka ce to ai ma wanda ya tsaga wannan hadisi akwai tabuwa a cikin kwakwalwarsa domin in ba don tabuwa ba zamanin annabi ma babu kalmar subha babu kalmar sharbi ita kalmar sharbi din muwallada ce an kirkire ta ne kamar yadda ainihin yanzu za ka ga wata kalma sai a tashi sai a kirkiro ta sakamakon wani juyin juya hali da ainihin aka samu sai a bincika a da iyayenmu ba su santa ba hausawa ne misalin wannan misali iyayenmu hausawa da suka rayu tun kafin bature ya zo abin da mata ke ɗaurawa a sunan su kallabi ko abiko ko fatala wannan shi ne sunan da yake yawa ƙasa hausa kallabi tsakanin rauna abiko ko fatala su ne kalmomin ana nan sai bature ya zo idan ya yo fatala ko kallabi ko abiko sai ya nannaɗe shi a jikin kwali sai ya soka shi a jikin leda hausawan wannan zamani sai suka koma suna ce mishi ɗan kwali ɗan kwali ma'ana yanzu ya koma daga cikin kwali ake ciro shi to kalmar ɗan kwali ba hausa ba ce gwaranci ne batatan ne gwaranci muwallada ce haihuwarta aka yi daga bani hausa suka kirkire ta da ba ta sakamakon wani hali da abiko ya samu kansu shine aka koma ana kiranta haka kalmar walla muwalladatin min at-tasbih daga kalmar at-tasbih yarka ce Allah ya ka kirkiri kalmar asubha to wannan kalmar ba ta ainihin wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to yaushe har za a ce annabi ya yi amfani da ita har ya yabi tarbi wai ni'mal muzakkar a subha wanda an tabbatar da cewa tarbi bai zo ba sai a lokacin ainihin tabi'ai haka fara ainihin kulla tarbi da su iya waɗannan hadisai dukansu ba su inganta ba hadisi ne na ƙarya na ɗaya kenan na biyu aka ce abu huraira yana da wani buhu guda cike da kwallon dabino kullum gari ya waye kafin ya fita kasuwa sai ya ainihin yi tasbihi da yawan kwallon dabinon nan kullum yamma mace sai ya yi tasbihi da kwallon dabinon nan to shin wannan an mai da abu huraira bai da aiki ne jama'a buhu guda na kwallon dabino kafin ka gama zikirin su ka fita in kai ma'aikacin ofis ne baka zuwa da wuri in kai dan kasuwa ne baka zuwa da wuri in kasuwa ce aka ce ka dawo kafin kai sallama magariba ma'ana kai a wannan kwallayen dabino kake karewa wannan ma malamai sun tabbatar da bai inganta ba na uku shine hadisin da aka danganta zuwa ga mata annabi sallallahu alaihi wa wa sallama mai suna ainihin safiya wannan riwaya ta zo a cikin tirmidhi ta zo a cikin abu dawuda cewa annabi ya tashi fita sai ainihin ya ga cewa ga wannan ainihin wato mata tashi ta zuba kwallayen dabino a gabanta tana ta kirga su tana zikiri tana ta kirga su tana zikiri da ya dawo sai ce ni kuwa na faɗi kalma ɗaya wadda inda za kalmomi guda hudu wadda da za a gwada da naki da na wasu janya naki Su ne subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi to wannan hadisi ba haka yake ba na ɗaya an samu wannan hadisi ya nakasa a wajen isnadin shi da wajen matanin shi amma a takaice asalin yadda hadisin ya zo shine daga mata annabi juwairiya ce ba safiya ba na daga cikin tangarɗa da ta faru a isnadin ba safiya ba ce juwairiya ce sannan na biyu a cikin matinin annabi ya fita ne ya batta tana zaune haka muslim ya ruwaito hadisin sahihiyar ruwaya da abu dauda annabi ya fita ne ya batta tana zaune tana zikiri da ya dawo ya same ta har yanzu kina nan tace har yanzu muna nan muna fama ya ce to na faɗi kalmomi guda huɗu da za a gwada da naki da sun janye naki Shi ne sai faɗi wannan Don haka a cikin ruwaya ingantacciya ta hadisin wadda ta zo cikin musulun da abu dauda ba a ce safiya ba juwariya aka ce a cikin ingantacciyar ruwaya da ta zo cikin musulun da abu dauda ba a ambaci kwallon dabino ba gaba ɗaya cewa aka ya fita ya bata tana tasdidi da wannan ne sai malamai suka hukunta waccan riwaya mai cewa safiya mai cewa kwallon dabino suka ce munkara ce mecece riwaya munkara ita ce riwayar mutumin banza da ta zo da canjin da ya saba wa riwayar mutumin kirki jama'ar musulmi mun gane wannan ko daga waɗannan dalilai da makamantansu malamai suka tabbatar da cewa a takaice daga nan ne wasu malamai irin su shaukani a cikin mailul autar da cikin littafin shi mai suna alhisnul hasim littafi ne sharhin udda game da zikirori ishaukani ya tabbatar da cewa waɗannan ainihin hadisai da makamantansu su ne dalilin da zai sa a yi kiyasin cewa carbi karɓaɓɓen abu ne tun da an samu ga ƙwallon dabino abu hurera na yi ga ƙwallon dabino safiya na yi sai aka ce to ai gadon Sarauta ya rushe domin ne hadisan da aka hujja da su ba su tabbata ba tun da hadisan ba su tabbata ba duk hukuncin da za a aza a kansu wannan hukuncin ainihin bai tabbata ba ina fatan ka samu littafin silsilatul ahadith da'ifa mujalladin farko ka karanta za ga gamsasshen bayani game da waɗannan hadisai sannan da littafin silsilar da'ifa din nan dai mujalladi na biyu za a ga gamsassun bayanai dangane da cewa hadisan nan ba su tabbata ba to amma su ya kawo tatsuniyoyi da kisoshi da gatanan gatanan ku a cikin alhawilul fatawi kai saboda tsabagiyar karama suyuɗi sai da ya kawo carbin wani shehi wanda shi carbin da kanshi ma yake zagawa yana zikin ba ma sai shehi ya taɓa shi ba saboda tsaba karama to duk waɗannan tatsuniyoyi ne jama'a musulmi tasbihi in ka zo in baka iya yin guda ɗari yanzu kamar wannan baka iya yin guda ɗari shi kenan yi guda goma shi yasa za ga duk abin da ya zo daga annabi in ka ga yayi wuya sai ga wani mai sauki wannan riwayar wannan hadisin akwai inda ta zo ko kai ɗari ko kai goma in ka ce guda ɗari za ka rikice guda ɗari za ka rikice za ka ce to ruwa ya goma kuma duk falalar ɗaya ce shin falalar kake so ko ka ruɗa ni tun da ka ce ɗari za ta ruɗa ka za ka ce to wanda ya ce ɗarin nan tun da ka ce za ta ruɗa ka to kuma ya ce za a iya yin goma kuma duk falala ɗaya shin ka ɗauki goman nan ka yi a cikin lumana shi ya fi maka zaman lafiya ko ka ɗauko ɗarin ka ruɗe sakamakon haka ka ce to tun da ka ruɗe bari ka sa carbi dan Allah kana neman zaman lafiya kai kuwa baka nemi zaman lafiya ba tunda baka nemi saukin da manzon Allah ya zo da shi ba sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan zikirorin an idar da sallah talatin da uku talatin da uku talatin da uku tasa'in da tara ka cika da na ɗari sai ka ce ai in ka ce za ka yi ba zai yi ba za ka ruɗe sai ka sa carbi riwaya sahihi ya ce annabi ya ce za ka iya ashirin da biyar kuma ashirin da biyar ɗin tana da ladan wannan ɗari ɗin alheri kake nema ko ka rudanin kake nema alheri to yi ashirin da biyar din ashirin da biyar din ma in za ta ruɗa ka rikicin kasuwanci ya maka yawa rikicin jarabawa ya maka yawa sai ka bar wannan zikirin sai ka ɗauki wasu akwai zikirori da dama an idar da sallah ga sunan birjik karanta littafin hisul muslim karanta littafin bulugul maram ga ayatul kursi ga kulhuwa ga falaki ga nasi ya zo sahihin hadisi cikin sunan tirmidhi bayan kowace sallah kai kafa ɗaya ayatul kursi kafa daya kullu kafa daya falaki kafa daya nasi kafa daya in magariba ce kai kafa uku uku in asuba ce kai kafa uku uku ya zo a cikin sunan tirmidhi karanta littafin hisnul muslim min ainihin azkarul kitabi was sunna to shin ashe in ka je ka jajibo kanka wani adadi ka ce kana son za ka yi salati dubu goma waye ya maka waye ya ce maka salati ya tabbata in kai ɗaya Allah zai maka goma in kai goma Allah zai maka ɗari abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi kenan to kaddara sai kace kana so za ka yi kafa ɗari ya tabbata a cikin sunan abi dauda kafa ɗarin nan sai ka bi a tsanaki sai ka yi in ka ga za ka rikice ka kaɗa ɗauko mai rikicin ya kafa goma tunda an ce in kai kafa goma za a yi maka ɗari to amma sai malamai suka yi ta ƙara hadisin yadda in ka duba littafin tanƙihul qawli na suyuɗi in kai kafa dubu za a yi maka dubu kaza in kai dubu kaza za a yi maka dubu kaza to wannan na malamai ne jama'a mun gane wannan da kyau menene zaman lafiyarka shine in zikiri kake so za ka yi ba wanda shari'a ta bada adadin shi ba to kai kar ka ɗiba wa kanka adadi in ka ɗiba wa kanka adadi shine kayi bid'a ibasiya. in shari'a ta ce ka yi zikiri uzkurullah zikran kafira shikenan sai ka zauna subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai kai zikirorin nan gwargwadon yadda kai da kanka ka san kayi zikiri mai yawa sai ka tashi ka tafi a'a sai ka ce kana son ka yi dubu saba'in dubu saba'in ko kai ne akanta sai ka rikice ko akanta ne kai ka iya lissafi ka ɗauko dubu saba'in kana zuwa dubu uku dubu uku da ɗaya dubu uku da biyu sai da kwakwalwarka ta fara randa bawo sai ka fara tunanin ɗari uku da biyu ne ko dubu uku da biyu ne sai ka rikice sai ka ce sai ka sa carbi me yasa ɗiban wa kanka adadin da shari'a ba ta ɗiban maka ba bid'a ne to wannan bid'ar hiyar lati ta tallabat bid'atan ukhra ita ta lalubo wata bid'ar amma tun farko zauna akan umumin da aka ajiye ka sai kaga ka zauna lafiya dan haka jama'an musulmi ku san wannan ba mu hana zikiri ba ba mu hana tasbihi ba yanzu ne bindiga kaga mu saboda karamar zikiri malam zikiri ai ba wanda yake dan izala zikiri a duniyar nan eh zikiri karamar zikiri malam uzkurullah zikran kaseera eh wasabbihu bukratan wa asila zikiri malam karama hmm. kaga mu namu fannin da yi bindiga ba baba karamar zikiri insha Allah hmm. jama'a mun gane wannan da kyau ko da haka jama'a musulmi kun ji wannan dan haka gaskiya saboda Allah karka je ka lalubo kanka zikirorin da suka fi ainihin ƙarfinka sannan in zikiri ne za ka yi abin da ya zo cikin sumina abi dauda daga sahabi rafi'u dan khadij yace annabi sallallahu alaihi wasallama an gan shi yana tasbihi da yatsun shi na dama in za ka yi sai kai da ka na dama sai kai da yatsun dama shikenan guda goma ne za ka kulla guda ɗari ne a tsanaki ake so in ka ga kana sauri ajiye sai ka yi wanda yake za ka iya yi nan da nan kai sauri ka tashi in ka biya bukata ran da kake da lokaci wadatacce kana son kai ɗarin nan sai ka zauna ka yi hani'an mari'an a tsanaki amma in ka ɗibo yanzu irin wannan jan carbin da ake tsakani da Allah ya zama musulmi wace irin yaudara ce ana hira da kai kuma kana jan carbi wanne kake wa ma ja'alna li basharin min qalbayn fi jawfi ba wani mutum da ke da zuciya biyu zuciya kuma da ita ake kudurta abubuwa ana hira da kai ko kuma kana tamsiri kuma kana jan tarbi. eh kana jan tarbi ayi zikiri jama'a ayi zikiri kuma nan wai kuma kana tai da hannu dole ne ɗaya ake yi ko dai hannunka aikin banza yake yi ɗaya kenan ko kuma bakinka aikin banza yake abin da hannunka ne yake amma ba zai yi. kana zikiri kana kirgawa kuma bakinka yana ci gaba da wa'azi ba a'a ko kuma ana hira da mutum zai ga ya rike tarbi, ko kuma ga mutum yana ta yawo da tarbi. to a zamanin tabi'ai kamar yadda na faɗa mana carbin ne ya fara zuwa shikenan sai sahabbai sai suka ga wannan abu yayi muni shikenan sai aka samu wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ainihin wani da tarbi a hannu sai kama ya tsinka shi ya ainihin rike ya kwaɗa mishi sannan ya sa kafa ya make shi ya ce kun zo da bid'ar zalunci kun fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ilimi ne da kuka zo da abubuwan da ba zo da shi ba karanta sunan Jarumi daga muqaddimar shi karanta littafin tafsirul aziz hamid to duk waɗannan abubuwa ya kamata ka lura al-imamu ibrahimu nakhai ɗaya cikin tabi'ai ko kuma al-imamu sha'abi ɗayan cikin waɗannan guda biyu ya ga shi tana koya wa 'yan mata yadda ake zira 'ya'yan carbi cikin zare ya kama ya tsinkaye mata faɗa akan haka ya ce kar ta sake yin haka shi yasa carbi ba addinin musulunci ba ne musulunci ya tabbatar da zikiri mu ma mun yadda da zikiri mun yadda da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ce ka rinka yin tasbihi da yatsun nan naka yake gaya wata mata shi yace ku rinka yin tasbihi da yanku domin su yatsun nan su ne za a tambaya su za su yi magana a ranar alkiyama waɗannan ajiyar ingantattu suna cikin sunan abi dauda sunan tirmidhi ka rufa kanka asiri ka guji bid'a ba a ce ba kyau tasbihi ba ba a ce ba kyau salatin annabi ba ba a ce ba kyau la ilaha illallah ba amma carbi din shine dakhil kuma kun shigowa ya carbi daga kasar waje yazo daga kiristoci yazo daga mishan ya kai datti da carbi daga mishan yake Roma jean paul shine yake yin carbi yanzu Papa Roma yana da carbi kiristoci su suka fara yin carbi in suka yi sai su sanya kan kuros nan su sa kan kuros nan su sa kan kuros nan to da aka sami yan bid'a daga yan ɗariƙa suka je suka aro sai suka canza shine nan sai a ce a sa ladani nan a sa ladani nan a sa wani to duk waɗannan abubuwan ba addinin musulunci bane shi yasa a ji tsoron Allah wallahi tallahi addinin musulunci yana matukar kyamar bid'a bid'a tana wargaza shiri bid'a tana wargaza shiri kamar a ce fate-fate ne ya nuna ya sha abin nan ba ya ta dafa shi ga man shanu ga komai ya zama haɗuwa amma sai kace kai bai ishe ka ba sai aka ce da wata gudawa a cikin fo sai a kawo a haɗa maka duk wannan gudawa gaba ɗaya ta bata fate-faten nan duk ingancin shi duk nagartar ba zazzagiyar da ke shi duk man shanun da ke cikin shi haka bid'a take in ta zo ita bid'a sharrinta ta fi sauran saban Allah in ta zo ce ta lalata alherin da ta samu sannan ta samu wurin zama shi yasa kaji manzo Allah bai tashi sai da ya tsina albarka ga duk wanda ya taimaki dan bid'a la'anallahu man awa muhdisan a ce dan bid'a ne ka bashi gidan haya ko ka bashi rumfar kasuwa ko ya zo da wata harka tashi ka taimaka mishi dan bid'a dai manzo Allah yace Allah ya tsina albarka ga duk wanda ya agaza ko ya tallafi dan bid'a karanta ainihin sahihul bukhari ka karanta ainihin cikin littafin tafsirul aziz al-hamid karanta littafin fatul majid zaka ji sharhi game da babu shakka duk wanda ya agaza dan bid'a da ko menene Allah ya tsire mishi albarka Allah ya kiyaye to in ba bid'a ba wannan laifi ne cikin laifuffuka aka samu cewa matukar kana yin bid'a ko da ka tuba daga wani laifi da kaiwa Allah ba zai karbi waccan tuba ba sai ka dai ita waccan bid'a hadisi ne sahihi al-imam tabarani ya shi karanta littafin al-bid'a na Salim ibn id al-hilali in kana bid'a misali sai ka je ka sha giya sai ka tuba sai Allah ya ki karɓan tubancan da kai daga ainihin shan giya har sai ka bar waccan bid'a Sai fa malaman malikiya sun fi kowa faɗa da bid'a amma abin mamaki malikiyar Najeriya bid'a kuma ita ce nakiyar su mafi zaki nakiya mafi zaki ga malikiyar Najeriya ita ce bid'a sai ga malami ya miƙe yana taɓaɓɓake akan ainihin kaza kaza kaza kaza kaza a wannan lokacin sai ka samu wandon shi na jan ƙasa kamar tantabara malikiya kuma sun ce haramu sai ka samu ya aske gemu ya aske saje ya aske hana ƙarya ya bar gashin baki duguzunzun sannan kuma malikiyan nan suka ce duk wannan haramun ne malikiya sun fi kowa faɗa da bid'a shi yasa in aka tayan matabbaka sunna ɗari bisa ɗari mazhabin hanabila su ake nema sannan sai shafi'iyya in aka tayar ma faɗa da bid'a ku sai a ta malikiya dubi malikiya ne ke da littafin albida'u wa nahyu anha ta al-imamu ibn wabbah al-qurtubi malikiya ne suke da littafin al-madkhal na al-imamu ibn al-hajj malikiyar najeriya su ne suke da ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a Allah ya ji kan shehu dan hudiyo dubi irin kalmar da ya amfani da ita raya sunna da kuma darka ce bid'a ba wai kashe bid'a ba a'a sai an sumar da ita tukuna kafin ta farfado sai a kashe ta ne ihmad jama'a mun gane wannan da kyau ko kamar ma'ana a ce abu ne ka same shi sai ka san da shi ya zama kankara sannan sai ka gargaje shi Shi ne ma'anar hamid al-ihmad daskarewa darkacewa haka yace ai wa bid'a ka san in kana mura in mura te mura in ka je wurin likita sai baka wani magani wanda zai hada wa majina zafi sai ta daskare a cikin kwakwalwarka to haka shehu usman ya ce wa bid'a kafin ke motsi a sunar da ita tukuna sannan ta gangaro sai a ƙara fata kafin ta farfado sai dai ta ganta a lahira amma abin mamaki kuma Najeriya sun rikide bid'a ita ce na kiyar ta suna mafi zaki Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dai shi ya bada wannan zikirin dan haka sai malam yace faqad sahha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna man qala zalika fi yawmin ya tabbata annabi ya ce duk wanda ya faɗi haka a yi ne guda kanat lahu adlu ashara riqabin za a ba shi lada gwargwadon ya ta ainihin bayi wuya goma Zama kun ji falala fa falala ce daga bakin da baya kuskure baya ƙarya baya ƙari baya bidi a manzon Allah ne yake faɗi in kai wannan zikirin kafa ɗari za a baka ladan ka ta bawa goma wanda a ka'idan musulunci in ka ta bawa ɗaya to ko da an rubuta ka cikin yan wuta sai a soke an fasa ka yan tokanka balle a ce ka yan ta wuya goma wato ko da an rubuta ka so goma kai ɗan wuta ne ka yan tokanka kenan in ka faɗi wannan zikirin duk da haka fa da sauran falalafa ce ko kutibat lahu mi'atu hasanatin za kuma a rubuta mishi ainihin wato lada ainihin wato ɗari wa mu'iyat anhu mi'atu sayyi'a za kuma a share wa mutum ainihin zunubai ɗari romo kenan falala wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan sannan kun ji wata falala fa bi hirzin nan da tsoho ka ga ya sa laya yace ai hirzi ne rubutu to la ilaha illallah sai da tsohon zai sha rubutu har durƙusa ake wai ba a share rubutu a tsaye to sai ga an bashi a ce kusa. sai ga likit malam kamar zaman tahiyar sallah in ya gama sha sai ga ya koma yana su kokon wallahi haka suka yi mutane ya sa yanzu a je a koya mutane alkur'ani a koya musu hadisi sai da tsoro yana ta fidewa in ya gama shiga sai shafa je a zuciya Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu lada oh sun maka maka su je kawai ka sha dattijo yanzu kuma a zo ana ta haɗa kuɗi za a je a yanke gaiwa ba gaiwa ba wani matsala kawai zige in ya taru zige nikotin ne zige in ya taru nikotin ne fitika ce wadda in ka sha zige ka sha zige baya narkewa wanda ya ɗan fita a fitsari da kashi sauran sai koma sai zauna a mararka shi ne sai a ce wani yana ciwon mara shekara talatin rubutu ne mai yawa rubutu ya sha da yawa rubutu ya sha da yawa ba kamar taba ce nicotine ce in ta daskare da taba da goro in ta daskare maka a kirji sai an ji an kankare dan ba ta ta kashe ka to rubutu tsoho ya shekara talatin yana shan rubutu sai an yi aiki rubutu matsala ne Na haka kaji tsoho wa kana lahu hilzan min ash-shaytani sai kuma annabi yace kuma wannan zikirin zai zama mishi ainihin tsayi daga shaytan yawmahu zalika a wannan yinin nashi hatta yumsi har sai ya kai yamma lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi ba wanda ya zo da abin da ya fi shi falla a wannan yini illa rajulun amila aksara minhu sai mutumin da ya aiki fiye da nashi sai dai kai in ka yi wannan zikirin kuma sai ka je ka samu wata falalar ka sake yi bayan da kai wannan to kun yi kankan kan da wani ko ko kuma ka je ka tara almajirai ka ciyar da su ka je ka kyautata wa iyaye ka je ka to shi kenan to kafi wanda ya wannan amma dan ka zo da irin wannan to baka fi shi ba kun yi kankan kan Zama kun ji wannan malam yace rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan a cikin ainihin wato mujallabi na shida shafi na ɗari uku da talatin da takwas fat yace ka karanta fatul bari wa muslim muslim ma rawaito wannan ainihin a cikin juz'i na goma sha bakwai shafi na sha bakwai nawawi al-imam an-nawawi kenan to duk waɗannan cikin babu bukan zikirori ne fa da ke cikin kutubu sunna ma'ana a cikin sahihul bukhari akwai kitabu zikiri wa du'a a cikin sahih muslim kitabu zikiri wa du'a duk waɗannan zikirorin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah in ba neman fitina ba ka gama ne kaje kana ɗiban wasu zikirorin manzo Allah an kaɗi su har ka mutu sun wadace ka kullum akwai aikin yi kullum akwai zikiri kullum akwai nau'in wazifofi ayyuka da annabi ya baka wanda baka ce ka ci gaba da duk sai ka aje wannan sai ka ce saboda ga na jikan manzo Allah yana da falala yaushe za a ce jikan nan bai samu falala ba fa sai ta hanyar kakan shi to amma sai ka aje kakan sai ka sai ka ɗauko jikan yadda falalar zikirin jikan nan take da falalar zikirin kakan shi falalar kakan shi da jikan haka ainihin falalar zikirin wannan jikan take da ainihin zikirin kakan nashi in a kaddara cewa zikirin da shi wannan jika ya zo da shi ma fa daidai ne balle a'a kawai shi ma jikan hayayyai wa ma ya baka garantin cewa jikan manzon Allah ne kowa kawai sai tarka-tarka sai ya haɗa isnadi ya haɗa nasaba sai ce shi ma jikan annabi ne kuna hassar da wani fa ƙarshe sai da aka ce jikan manzon Allah ne Hasar da sai da aka ce jikan annabi sai a tarkata a tarkata ko kai yanzu in ka ci zaɓe ka buge nan ka buge nan ka buge nan sai ka je ka samu malaman bid'a sai a jajjara shikenan sai ka ji ana rubuta al-alawi ko al-fatimi ko al-husani ko al-kaza kaza shikenan kai ma sai a fara cewa sharuwa ne duk inda ka ji sharuwa na din nan a ƙasa Hausa sharuwa na ana nufin jika manzo Allah ne kalmar ce Bahaushe bai iya faɗi daidai sharif to sai ce sharu to sai kuma Bahaushe ya ƙara da ƙarya cewa wai shi sharifi wuta ba ta ce shi ana nan sai ga wani sharifin karya a unguwarmu da ya mutu da ɗan ya haka wuta sai ta kama gidan shi da tsakar dare sai hawa yana ihu na ce ashe abin bugi ba giro ne kai kuma da kake sharifi gidanka ya kama da wuta ya ba abin da ya rage sai ne sai kawai ka harare ta ta mutu ko kuma kai ta sufa a cikinta sai sa duk abubuwa ne na neman kuɗi malam ya ce nawawi ka duba sahih muslim tare da sharhin nawawi jama'a kun ji wannan don haka jama'a sai a dage a yi zikiri zikirin zikiri zikiri mai yawa menene mai yawa din shine yadda Allah da manzon Allah yake so amma saɓanin yadda suke tsara hadisai wai kai ta zikiri har sai an ce da kai mahaukaci manzon Allah ba zai faɗi haka ba yaushe manzon Allah zai daka haukaci manzon Allah ya zo maka da alheri ya ce kuma kai ta yi ta haukaci don haka a Kano irin waɗannan abubuwan suna ɗaukuwa sai ga mutum kawai yana tafiya yayi ihu ya tsalle ya faɗi ya yi falala haka sai a kawo fura a zuba mashi a baki a ce ya haukace saboda zikiri a nan za a iya kai da wani zai fara wallahi sai yara suka mai da shi mahaukata tuni malam suka ta bin shi malam suna abin nan tuni shi ma yana tsaye daina ya samu baro yana turawa ina malam alhisnu sani ashar yace tsari na goma sha biyu taqulu inda al-masjid in zaka shiga masallaci da addu'ar da zaka yi a'udhu billahi al duk waɗannan addu'o'i sai kokari a haddace su a iya su a'udhu billahi al wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim fassarar ta shine yayin da ka zo shiga masallaci ba wai ana nufin ka zo kofar masallaci sai ka ja burki ka tsaya ba a'a za ka taho ne kana kusa da masallacin sai ka kintaci yadda da ka fara addu'a kana gamawa sai shiga masallacin ma'anarta a'udhu billahi al-azim ina roƙon Allah mai girma ya tsare ni wa bi wajhihil karim Allah madaukakin sarki ya tsare ni saboda fuskar shi mai girma wa sultanihil qabil da kuma mulkin shi wanda yake da dadde min ash-shaytanir rajim Allah ya tsare ni daga shaytan wanda yake la'ananne to wannan ba Allah ake siffantawa da qabil ba mulkin nashi ake siffantawa da qabil kuma ma'anar wannan ainihin kidamu ɗin anan shine ma'anar tun asal azaliya yake nufi ba wai kadimu kadimu na irin kadimu na sauran ma'ana da Allah yake cewa eh, wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunul qadim Allah yake cewa wata mun ainihin sanya mishi masaukai ɗaya bayan ɗaya gashi nan har ya girma ya girma ya girma sai koma yana kankancewa yana kankancewa sai zama kamar ainihin igiyar dabino dabino aka ciro ganyen dabino ɗin nan in ya bushe ya bushe sai ka ga ya sheƙe ya zama ɗan siriri to wata haka yake fito ya ɗan ƙarami ya zama babba sai koma yana zama ƙarami yana zama ƙarami har ya zama ɗan ƙarami to alƙadimu anan sai Allah ya ce kal urjunil qadim kamar ganyen dabino da ɗaɗɗe to wannan qadim ɗin ba irin ta ɗaya da wannan ba a ba ana nufin mulkin Allah da ne da ɗaɗɗe wanda yake da masomi ba wanda yake da mafari a'a mulkin Allah wanda yake tun azal. sai ce faqad saha, ya tabbata ya inganta anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce annahu qala annabi yace faman qala zalika wanda ya faɗi wannan addu'a qala shaytanu sai shaytan yace min minni sa'iral ayyam shikenan an tsare ni daga gare shi an tsare ni daga ko sa'iral yawmi ufiza minni sa'iral yawmi an tsare ni ba zan samu kaiwa gare shi ba sauran abin da ya rage na yin ma'ana ka zo shiga masallaci da asuba sai kai wannan addu'a shi kenan sai shi ɗan ya ce to sauran awanni da suka rage tun daga sallah asuba din nan har rana ta shi shikenan an tsara wannan mutumin ba ɗan ba zai samu damar kaiwa gare shi to kun ga waɗannan zikirorin jama'a abin da nake nuna mutane mutane sai su to ai kaga in laya ce aka baka kaga ai da ka makala shi kenan ta ita ma layar ka manta ne kullum ai sai tana tare da kai in ka manto ta a gida ita ma ba ta ci ko ba haka bane a masu aqidarta to wasu suna cewa wannan zikirin to a ce lokaci ka za ka yi, a ce lokaci ka za ka yi, a ce lokaci ka za ka yi. ai abin yayi yawa a bai yawa ba ita ma layar ko yaushe ba tana kwankwasan ka ba tana damun ka amma ka haƙura kambu yana nan a hammatarka guru yana nan a kwankwasan ka amma ka haƙura saboda kana ganin da ka cire shikenan matsala za ta rikice to wannan zikirin ma koyaushe na safe daban na yamma daban na shiga masallaci na shiga ban na wajen saduwa da iyali kowanne sai ka kiyaye Allah ya taimake mu gashi a ƙasa yace rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dauda ya rawaito wannan hadisi mujalladin farko shafi na 127 wa hasanahu an-Nawawi fil azkar al-Imam an-Nawawi ya ainihin kyautata ainihin wannan hadisi a cikin ainihin littafin shi al-azkar ainihin wato a lamba hadisi na 26 wasa hahahul albani wa al'allamatul albani ya inganta wannan hadisi fi takhrijil kalimat tayyib a cikin takhrijin da yawa ainihin hadisan littafin alkalimat tayyib mun kawo tarihin shi a karatun baya rakami na arba'in da bakwai wannan ainihin shi ne dangane da takhrijin wannan hadisi malam yace alhismu salisa ko ashara tsari na goma sha uku taqulu fi sabahi wal masa safe da yamma za addu'a da ya kamata ka rinka faɗi bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala sama'i wa huwa samiul alim salasa marrat da safe ka faɗi uku da yamma ka faɗi uku da safe ka fito kasuwa ne ka kinka za ka ofis ne sai kai bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis wa huwa samiul alim da sunan Allah wanda matukar duk abin da aka haɗa shi da sunan Allah a ƙasa ne ko a sama to babu cutar da za ta samu Allah as-sami'u ne Allah al ne Allah mai ji ne Allah masani ne salasa marrat su uku zaka faɗa haka gashi a ƙasa mala yace rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi mujalladi na biyar shafi na 133 wa qala shi tirmidhi yace hasanun gharibun sahihun wane mutum wani aikin sai tirmidhi yace kyakkyawa mai hanya ɗaya ingantacce to yanzu wannan magana sai kaga a cikin ilimin hadisi kamar tana da rudani Don kyakkyawan hadisi ya sha bamban da ingantaccen hadisi sannan garibin hadisi a wurin turmizi kuma mai rauni kenan to yanzu turmizi kamar ya ce kyakkyawa mai rauni ingantacce kamar haka yake ko to ba haka yake nufi ba duk hadisin da turmizi ya ce haza hadisin garibin to yana nufin wannan hadisi mai rauni ne an samu wasu malamai sun bi turmiji akan irin wannan ɗabi'ar tashi kamar irin su alhafizu zailai a cikin littafin nasbur raya din da kaji hafizu zailai ya ce haza hadisin gharibun wannan hadisi garibi ne yana nufin ba'isi. to turmiji ma haka ya bayyana amma sai ya ce duk sanda ya haɗa kyau da garibanci yake to yana nufin a nan hanya ɗaya duk sanda ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne kuma garibi ne wato wannan hadisi kyakkyawa ne kuma yana da hanya ɗaya to amma yanzu matsala ita ce kyakkyawan hadisi martaba shi ba ta kai martaba ainihin hadisi sahihi ba to in turmizi ya ce haza hadisun hasanun sahihun garibun wannan hadisi kyakkyawa ingantacce mai hanya ɗaya to a nan zai zama yana shakka ko dai hadisin nan yana da hanya ainihin ingantacciya yana kuma da ainihin hanya kyakkyawa to amma kuma ya ce garib to kaga anan babu shakka duk inda ka ji turmizi ya haɗa hadisin hasanin sahihun garibin to yana nufin wannan hadisin hanya ɗaya ce gyan yake da ita sai zama shi turmizin to yana shakka ko dai kyakkyawa ce ko kuma ta kai a ce ingantacciya yana shakka kenan amma hanya hadisin guda ɗaya ce zama mun gane wannan da kyau to yanzu nan gashi ya ce hasanun garibin sahihun me yake nufi wannan hadisin yana da hanyoyi ɗaiɗai wannan hukuncin ya saba wa ya saba wa duk yadda ka ji kuma mun saba faɗi ya saba ya saba abin da na zama faɗi yanzu yana nufin wannan hadisin kyakkyawa ne mai hanya ɗaya kuma wannan hadisin yana da wata hanyar ƙwaya ɗaya jal kuma ingantacciya wato hadisin ya zo ta hanyoyi biyu daban-daban wadda kowace hanya daga cikin biyun nan ita kanta to irinta kenan ba irinta a wurin turmusi kenan wannan ainihin shine abin da al-Imam ya faɗi dangane da ainihin wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kamar yadda ainihin muka abin nan faɗi ran nan in Allah ya so ma za mu karatu kasar biyu ne musamman saboda ba mu da karatu ainihin a gobe insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wannan shine jeren biyar kasar na 76 yanzu kasar na 77 shi zai biyo baya insha Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk